bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imamul bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba yau 17 ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako da muke karanta littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimin tayyib wallafar malamin nan shahararre shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 751 wanda shine darasinmu na 19 inda malam ya kawo mana hadisin da imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito hadisin al-harith al-ash'ari ke cewa wa qad rawal imamu ahmad radiyallahu anhu wa tirmidhi min hadith al-harith al-ash'ari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuma haƙiƙa imamu ahmad ya rawaito da shi da imamu tirmidhi daga hadisin al-harith al-ash'ari عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيكما دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مائكي صلى الله عليه وآله وسلم يتشي إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا الله سبحانه وتعالى يا أمرتي يحيى بن زكريا بخمس كلمات يا أمرتي شد كلمومي ko maganganu guda biyar an yi amala bihinna ya yi aiki da su wa ya amura bani isra'ila an ya'malu biha kuma ya umarci banu isra'ila su yi magana eh, su yi aiki da waɗannan maganganu guda biyar wa annahu kada an yubti biha kuma shi yahya iris ya jinkiri wajen isar da wannan kalmomi ko waɗannan maganganu qala lahu isa alaihi salam sai annabi isa alaihi salam sai ya ce masa inna Allah ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin li ta'mala biha Allah ta'ala ya umarce ka da kalmomi ko maganganu guda biyar domin kai aiki da su wa ta'mura bani isra'ila an ya'malu biha kuma ka umarci bani isra'il su yi aiki da waɗannan maganganu fa imma an ta'murahum to ko dai ka umarce su wa imma an amurahum ko ni in umarce su فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخصف بي wa u'azzab yace ina jin tsoron idan ka riga ni isar da waɗannan maganganu a juye ƙasa da ni wato ƙasa ta haɗiye ni ko kuma a azabta ni fajama'a yahya annasa fi baitul maqdis sai annabi yahya ya tara mutane a baitul maqdis famtala al masjidu masallacin ya cika da jama'a wa ala shuraf har suka rika hawa suna zama a ɗakuna ko rumfunan da suke sama da suke saman masallacin faƙala sai ya ce inna allaha tabaraka wa ta'ala ni bi khamsi kalimatin an a'malahun an a'malahunna wa amurakum an ta'malu bihinna Allah ta'ala ya umarce ni da maganganu guda biyar in yi aiki da su kuma in umarce ku kuma ku yi aiki da su awwaluhunna an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ta farkonsu ku bauta wa Allah kada ku haɗa kowa da shi fa inna masala mai ashraka billah domin misalin wanda ya haɗa Allah da wani ka masali rajulun ishtara abdan min khalisi malihi bi zahabin aw kamar mutumin da zai sayi bawa ne da tataccen kuɗinsa zinari ko azurfa faƙala lahu sai ya ce ma wannan bawan nashi hazihi dari nan da kake gani gidana ne wa hadha amali wannan kuma aiki na ne fa'amal wa addi ilayya kai aiki a nan gidan nawa akan wannan aiki nawa ka kawo min ribar abinda aka samu ka bani fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi sai wannan bawan ya kasance yana aikin amma abinda aka samu kuma sai ya rika ba ma wani ba ubangidansa ba fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadhalika to cikin kuwane wane ne zai yarda bawansa ya rika masa haka wa inna allaha amarakum bis salati kuma lalle Allah ya umarce ku da sallah fa idza sallaitum fala taltafitu don haka idan kuna sallah kada ku rika waiwaye fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit ubangiji ta'ala yana fuskantar da fuskarsa ga fuskar bawansa matukar bai waiwaye ba wa amarakum siyami kuma ya umarce ku da azumi fa inna masala zalika ka masali rajulin fi isaba wato misalin azumi kamar mutum ne yana cikin jama'a ma'ahu surratun fiha misk yana dauke da jaka wacce take a cikinta akwai turaren almisk fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu kowanne daga cikin mutanen jama'ar da yake ciki yana sha'awa ko kuma ƙanshin wannan jaka ko almiskin da ke cikin jaka na ba shi sha'awa wa inda riha sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski kuma lalle ƙanshin mai azumi ya fi ƙanshin turaren almiski wa mara kumbi sadaqati kuma ya umarce ku da ku bayar da sadaka fa inna masala zalika ka masali rajulin asarahu al'adu misalin sadaka ko mai sadaka kamar mutum ne da abokan gaba suka kama shi gurin fada fa'ausaqu badanahu eh, yadayhi ila ila unuqihi suka daure yadayhi ila unuqihi suka daure hannayensa a wuyansa suka hada hannayensa a wuya suka daure wa qaddamuhu liyadribu unuqahu suka gabato da shi domin su sare wuyansa faqala sai yace da su ana aftadi minkum bil qalil wal kathir to ni zan fanshi kaina daga wajen ku da dukiyar da nake da ita kaɗan da mai yawa fafada nafsahu minhum sai ya fanshi kansa da dukiyarsa da yake da ke wajensa wa an tazkurullaha ta'ala kuma ya umarci ku ku ambaci Allah ta'ala fa inna mathala zalika ka mathalu rajulin kharaja al'adu fi atharihi sira'an wato misalin wanda yake mai ambatan Allah kamar mutumin da abokan gaba suka biyo shi a baya da gudu wato suka bi shi a baya da gudu hatta idza ata ala hisnin hasinin har sai da ya zo wani wato babbar ganuwa ganuwa wacce ke tsararriya fa ahraza nafsahu minhum sai ya ɓoye kansa a cikin wannan ganuwa daga gare su kazalika al'abdu la yuhrizu nafsahu min ash-shaytan illa bi dhikrillahi ta'ala to haka nan bawa ba zai iya tsare kansa daga shaidan ba sai ta hanyar ambatan Allah ta'ala qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ana amurukum kumbi hamsin Allahu amara ni bihinna to ni ma ina umarta da abubuwan nan biyar abubuwa biyar wanda Allah ya umarce ni da su as-sam'u wa ta'atu wal jihad wal hijratu wal jama'a wato as ku ji ji na biyayya wa ta'atu ku yi biyayya wal jihadu ku yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah wal hijratu ku yi hijira wal jama'atu kuma ku zan cikin jama'ar musulmi kar ku yi tawari fa innahu man faraqa al jama'a qida shibrin wanda duk zai rabu da jama'a ta musulmi gwargwadon dani faqad khala'a ribqat al islam min unuqihi to wannan ya ya wato tsige ya cire igiyar musulunci daga wuyansa ne illa an a sai dai in ya sake lissafi ya dawo wa mani da'a da'awar jahiliya wanda kuma ya yi da'awa wato ya yi kira irin na jahiliya fa ina homin jusa jahannama to wani yana daga cikin jama'ar da za su shiga jahannama wato yana cikin tarkacen jahannama faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa in sallawa sama ko da ya yi salla ya azumi kala wa in sallawa sama ce ko da yana sallah yana azumi fad'u bi da'wa don ku yi da'awa ku yi kira da kiran da Allah ya umarce ku da shi allazi sammakum almuslimina wanda shine ya kira ku da suna musulmi almu'minina ya kira ku da suna mu'minai ibadallah bayan Allah qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wani hadisi imam ahmad kamar da ya ce ya fitar da shi a cikin musnad haka nan imamu tirmidhi shi ma ya fitar da shi a cikin sa aljami haka nan abu dawud at-tayalisi a cikin musnad ɗinsa ya fitar da shi abu ya'la ya fitar da shi al-hakim a cikin musadrak haka nan uh, ibnu khuzaima ibnu hibban duk sun fitar da wannan hadisi da malamai da yawa wato hadisin yana da wato akwai shi a cikin littattafai da dama wannan kaɗan daga cikin littattafan da suka fitar da hadisin hadisi ne sahihi kamar da imam tirmidhi ya faɗa kuma an shi ne daga wani sahabi da ake kira al-harith ibn al-harith al-ash'ari ash-shami al-harith ibn al-harith al-ash'ari ash-shami sahabi ne ana masa alkunya da abu malik kuma wannan shine hadisin sa tak da aka samu daga wajensa shi yasa ibnu abi asim ya kawo shi a cikin littafinsa al-ahad wal mathani a wani hadisi kamar da imamu tirmidhi ya faɗa hadisi ne sahihi sanadinsa ingantacce ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin abinda Allah ta'ala ya umarci annabi yahya ya gaya wa banu isra'il annabi yahya kamar da aka sani shi da annabi yahya dan zakariya annabi dan annabi sannan annabi isa alaihissalam wanda kusan tare suka yi tare suka yi lokaci duk da ana cewa an riga haihuwar annabi yahya sannan aka haifi annabi isa alaihissalam kuma sannan ibna khala ne kamar yadda ya zo a ci hadisin hadisin mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama da ya gansu a sama su biyun a haɗe a guri guda wanda ya kira wasu ibna khala wato ƴaƴan mata ƴaƴan ƴaƴan mata suke wato ƴaƴan ƴaƴan mata suke da mahaifiyar annabi da mahaifiyar annabi Isa annabi Yahya alayhi salam da kuma mahaifiyar mahaifiyar annabi Isa alayhi salam abin nan ya da kanwa ne da mahaifiyar annabi Yahya alayhi salam da kuma mahaifiyar mahaifiyar annabi Isa Ah, annabi eh mahaifiyar mahaifiyar annabi isa eh kakarsa eh saboda haka yan uwan juna suke shi yasa aka ce musu ibna khala eh. to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga mana Allah ta'ala ya umarci annabi Yahya da ya umarci banu Isra'ila da da wasu kalmomi annabi Yahya yana daga cikin waɗanda aka bashi aka ba shi annabci yana karami sai na hukumar sabiya yana dan kankani Allah ta'ala ya ba shi annabci ah, kuma Allah ta'ala ya yi masa sallama wa salamun alaihi yau mawulida wa yau ma mutu wa yau ma yi ba su hayya sun ce waɗannan su ne lokutan da ɗan adam yake ganin abu yake gamuwa da hatsari lokacin haihuwarsa da lokacin da zai mutu da lokacin da za a tashe shi ba lokutan da suka hatsari irin waɗannan lokuta uku to duk Allah ta'ala ya musu ya ba su garanti akan waɗannan lokuta duk gaba ɗaya guda uku lokacin da za a haife su da lokacin da za su mutu da lokacin da su koma ga Allah lokacin da za a haifi dukkan ɗan adam to shedan yana samun kokarin ya samu wannan sibi a jikinsa waɗannan sun samu kubuta annabi yahya da annabi isa alaihi salam sun samu kubuta sun samu salama shedan bai iya samun wani ya aje musu wani karin wanda zai rika yawo da su wani iblis wani shaidani da zai rika yawo da su yana tsikarin su yana ziga su ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi nashi saboda ubangi ta ala ya nuna darajarsa akan sauran sai ya kasance shi nashi biyayya yake masa su kuma waɗannan sai Allah ta'ala ya kare su ba su samu ba su abin nan ba ba samu ba su samu isa gare su ba abin da zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi waɗannan wanda duk ka shiryar to kana ladansa shi wannan dani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya samu daraja sama da wanda shi bai zo ya shirye da shi da shi ba an gane ko dan wani zai iya cewa to a ah, to ai su wadancan ba kwata kwata an ba su kariya shi ko shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ai shi musulunta yi na'am ya musulunta don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ya shigo cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu ladan su to a ce a ce a ce shedan ya musulunta a hannunka eh Eh, ai ka san babban abu ne ko a rayuwar mu ta yau aka ce ga wani gawurtaccen hatsabibi ta hanyar ka ya gane ya dawo mutumin kirki ai za a yi ta maganar ka to bari a ce shaidan din gaba daya kwata-kwata a ce ta hannunsa ta hannunka ya gane <laughs> ya gane gaskiya to wannan shine wajihin fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan to su sun samu salam akwai wani asar da da da, ibnu kasir ya kashi a cikin albidaya wa nihaya cewa annabi yahya yana cewa annabi isa kai ne ki gaba gaba gare ni a wajen falala a gurin Allah annabi isa ya ce a kana gaba ce kai da kai da kai da kanka kai Allah ne maka salam amma ni ni ne wa kaina annabi yahya Allah cewa wa salamun alaihi kaga daga Allah salam shi Allah ne ya masa salam din shi ko annabi isa ya ce wa salamun alayya ce to kaga wanda Allah ne da kansa ya masa ya fi wanda shi wa kansa shi ya roƙa wa kansa to wannan asar din zaka ga cewa su biyun ne gaba daya su biyun ne gaba daya don ana cewa tsakaninsu wata shida ne tsakanin haihuwar wannan da wannan wata shida ne kaga dai duk sakonni ne eh. inna allaha subhanahu wa ta'ala amara yahya ibn zakariya bi khamsi kalimat Allah ya umarci yahya dan zakariya da kalmomi guda da maganganu alkalimat ana nufin maganganu alkalam ah, da maganganu guda biyar an ya'mala bihinna wa ya'mura bani isra'ila an ya'malu bihinna cewa yayi aiki da waɗannan maganganu guda biyar kuma ya umartu bani isra'ila su ma su yi aiki da waɗannan maganganu wa annahu da an a biha sai ya zama ka kusa ya jinkirta wato bai yi gaggawar isar da wannan saƙon ba ya dan yi jinkiri to shine sai annabi isa alaihi salam sai ya ce da shi inna allaha ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin li ta'mala bihinna wa ta'mura bani isra'il an ya'malu biha Allah fa ya umarce ka da maganganu guda biyar ka yi aiki da su kuma ka umarci banu isra'ila su yi aiki da su fa in ma an ta'amuruhum wa in ma an ta'amurahum wa in ma an amurahum ko dai ka umarce su ko ni in je in yi فقال يا أخشى إن سبقتني بها أن يخصف بي وأعذب ina jin tsoron in kai ka riga ni tunda ni aka ce ni kuma har na yi jinkiri na samu tsaiko ta bangare na to in har za ka riga ni to tsoro nake ji Allah ta'ala ya sa ƙasa ta haɗiye ni kuma a yi min azaba a dalilin wannan to shine fajama'a yahya nasa fi baitul maqdis famtala'a almasjid فجمع يحيى الناس الناس sune banu isra'il din yahya alayhi salam ya tara banu isra'il a baitul maqdis masallacin ya cika wato gurin ibada ya cika wa qa'adu ala shuraf har ma wasu ba su samu guri a ciki ba har aka rika hawa sama rika hawa sama masallacin ana zama wato don an ansa kiransa domin a me zai ce to duk da wannan jama'a da daddazo da abin nan amma banu isra'ila kaga kashe su kai kashe su kai duk da gashi ya kira da an zo to amma shedanun da suke cikin su ba kadan bane da shi da mahaifinsa duk suka kashe su shi an ce wani wani basaraki ne yayi sanadiyar mutuwarsa saboda ya ya nemi ya aure abin da yar matarsa shi basarakin yana auren mace kuma ya aure yarta sai ya haya ya ce da shi haramun ne to ita kuma matar da ake so a aura da ta ji fatawar ya haya sai ta zuga sarki cewa to ka kashe shi mana zai kama ka matsala da amin yi auren nan zai ta zuwa yana cewa haramun ne to shi ne sai ya sa aka kashe shi eh, to shi ma mahaifinsa haka suka kashe shi shi ma mahaifinsa haka suka kashe shi a ruwaya yadda cikin ruwayat da ibnu kathir yake kawowa lokacin da suka bi shi za su kashe shi sai wata bishiya ta tsage sai ya shiga ashe iblis ya riƙe rigarsa saboda haka suka zo da zarto sai suka yanka bishiyar biyu to aka cika wa qa'du ala shuraf aka zauna har akan rumfunan sama فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن سيتي مسو الله تعالى يا أمرتني دا مغنغنو قدا بير إن أيكي دسو وآمركم أن تعملوا بهن أمرتيكو كما كي أيكي دسو تسوني وأن مغنغنو قدا بير تفرقوا أبن ديشا في توهيدي وتوبوتر الله شي كده yace da su awwaluhunna an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kada ku hada kowa da shi domin wannan shine jigo da abin za ka yi idan tauhidi bai samu gindin zama ba to duk wani abu da za a gina kuma ba zai samu gindin zama ba shi yasa ga ake cewa duk masu da'awa masu kira zuwa ga Allah wajibi ne su rika nanata wa mutane maganar tauhidi saboda wannan shine abin da annabawa suka yi sai kaga duk a wa'azin annabawa zaka ga jigonsa tauhidi ne Jigonsa tauhidi ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wannan shine abinda kowane annabi ya ya kira a akai bautawa Allah shi kadai a kaucewa dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba saboda dukkan wani umarni kuma da za a yi idan wancan bai samu karbuwa ba to kowane kowane umarni ma ba zai samu karbuwa kuma ko da an karbe shi ba zai amfani ba shi yasa tilas masu wa'azi a ko ina su rika nana sha'anin tauhidi sha'anin tauhidi saboda shine idan aka samu kubuta to duk sauran al'amuran da sauki in dai har tauhidi ya samu kubuta to za ka samu cewa sauran al'amura za su zo da sauki to amma abin takaici sai ka ga a yanzu yayin da mai wa'azi ya cika magana akan tauhidi sai a ce yana raba kan jama'a ko a ce yana kafarta mutane wato idan zai ce abu kaza shirka ne abu kaza shi fa bai nuna wani ya ce kai wani kafiri bane bai kira sunan kowa ba bai kira wata kungiya ba a'a ya ce abu kaza shirka ne abu kaza kafirci ne kuma yana yi yana karanta aya da hadisi to amma sai gefe can kuma ana ta hayaniya yana ta kafirta mutane yana ta kafirta mutane to babu wani addinin da babu kafirtawa a cikinsa ko akwai ba addinin da babu kafirtawa a cikinsa yanzu waɗanda suke bin addinin yahudu duk munan kafirai ne a gunsu ko ba yadda za mu yi haka za mu haƙura haka tunda haka ga gaba yahude dai wai duba ya ga musulmi ya ce masa kafin shi shi ne to haka na wanda yake bin addinin nasara munan duk kafirai ne ko bai ce ko bai kalle ka ce baka kafiri ba a gurin sa kai kafiri ne ka ki yadda da da abin da ya yadda da shi to babu addinin da babu kafirtawa a cikin sa tunda in ka ce ga addinin da ba kafirta to ba addini bane bai zama addini ba zai ce kowanne kowane addini kai ɗaya kai to kenan ba shi ba addini bane to wannan maganar kaza kafirci kaza shirka shine ke tace tauhidin san menene tauhidi me zaka yi ka zama mai kadaita Allah to sauran abubuwa din suka suka taho daga baya duk suna da sauki kuma ba gatan da zaka yi wa mutum irin ka gaya masa tauhidi duk gatan da zaka yi masa in baka bashi tauhidi ba to ka cuce shi ko me zaka gaya masa in dai baka koyar da shi tauhidi ba to baka yi masa gata ba to kaga a cikin abubuwa biyar din tauhidi ne fara zuwa an ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an ku bauta Allah ka ku hada kowa da shi fa inna mathala man ashraka billahi ka mathali rajulin ishtara abdan min khalis malihi bi dhahabin aw tunda magana ake yi da dandazan jama'a waɗanda suke da wato mabambanta fahimta da kwakwalwa da tunani da ganewa to dole sai ana ana hada musu da wani misalin da zai kusanto musu da abin su fahimci munin abin da za su yi na shirka to shi ne a nan cikin umarnin da aka bashi yake musu misali ce kamar mutum ne wato misalin wanda yake shirka da Allah kamar mutum ne da zai sayi bawa da tsantsar kudinsa wato kudinsa ya zuba ya sayi wannan bawa zinari ko azurfa ya saka ya sayi bawon ya kawo bawon ya ci to nan gidana ne ga kuma aikin da nake a gidan nan saboda ka yi wannan aikin duk abin da aka samu ka kawo mu a ka'ida duk abin da bawa ya samu to na mai gidansa ne sai abin da shi mai gidan ya ga dama ya ce gashi in ya ga dama saboda shi kansa bawan dukiya ce ai shi yasa bawa baya mallakar wani abu nashi in aka ce wannan bawa ne to ba shi da wani abu nashi na mai gidansa ne shi kansa dukiya ne to kaga dukiya za ta mallaki wani dukiya to saboda haka ya ce da shi to gashi nan nan gidana ne wannan aikin da nake yi kenan saboda haka ka tsaya akan aikin nan ka kula da shi don abin da aka samu ka rika kawowa to maimakon ya yi haka sai ya kasance duk abin da zai shiga gidan nashi kuma duk aikin da ya yi duk abin da aka samu sai ya je waje sai ya kira wani sai ya bashi to shi da ya ce a da zai da haka ko da zai da haka kudinsa ya sayo mutumin nan gidansa ya aje shi aikin nashi ne komai da ya hada kayan aikinsa ne amma ya je ya gama wahala kuma sai kira wani daban sai ya bashi to haka shirka take mu dinna duk bayan Allah ne duk nashi ne yadda ya ga dama shi ya yi mu saboda haka shi ya gina mu ya halitta mu ya kera mu fi ayi suratun ma sha a yadda ya ga dama ya yi ka ba kai ka zaɓa wa kanka halittar da ka fito a cikinta ba haka halla yake son ganka haka ya yi ka saboda kai bawansa ne kuma ya aje ka inda yake son ya aje ka a doron ƙasa ya aje ka a najeriya bai kai ka nijar ba bai kai ka ghana ba bai kai ka cana ba saboda ka sai aje ka a cikin irin ka ire ka ba don ko ba don ka samu ta janus aikin da za ka yi wa Allah ya zama ka yi cikin natsuwa za a ce an yi ka yadda kake dinnan kuma an aje ka cikin 'yan cana <laughs> ko dan cana ne kai ba za ka ji daɗin rayuwa ba eh tsanaka za su yi to saboda haka sai ya aje ka a gidansa kuma ya baka aikin da zaka yi yace yi kaza yi kaza duk wani abin da ka gani a nan ni'ima ta ce kuma na hore maka ita ka shaki iska ta ka sha ruwa na ka shiga inuwa ta ka taka ƙasa ta duk na baka amma ni ga abin da nake so ka yi to maimakon ka yi masa sai ka rika yi ma wani irin ka wanda shi ma halitta ne kamar ka to kaga kai a matsayinka na bawa da baka yi kowa ba abin a matsayinka na mahaluki da yin ka aka yi dan ka sayo bawa da kudinka baka yadda shi yayi maka haka ba yaya za ka yi wa mahalicci wanda komai nashi ne idan har ka duba cewa ta ɓangaren ka kai fa ba kai ka halicci ba wannan ba kudi kawai kasa ka saye shi ka zo ka aje shi a gidanka ka ce yi maka aiki ga abin da kake so yi maka baka yadda ya dauki aikin nan naka yi ba ma wani ba saboda kana jin naka ne shi ma kuma da kudin sa to ina ga wanda shi ya halicce ka da komai da komai da kake yi kuma ba ma ta'malun da kai da aikin ka duk Allah ne yayi ku kuma sannan ka dauki wannan aikin ka ba ma wani to wani shine shine munin shirka ce waye a cikin ku zai yarda da haka ba wanda zai yarda ba wanda zai yarda ka aje yaronka a shagonka duk cinikin da ya yi kawai in ya rika kai ma wani wa inna allaha amarakum bis salati fa idza sallaytum fala taltafitu Allah ta'ala ya umarce ku da sallah ce in kuna sallah kada ku rika kada ku rika waiwaye waiwaye domin babu girmama Allah ta'ala a ciki a lokacin da mai sallah yake sallah gana ake da ubangijinsa musalli yunaji rabbahu da haka ubangijinsa ne a gaba gare shi suke ganawa yana magana da shi yana magana da shi to sai zama ana magana da shi kana magana da ubangiji kuma kana ta waiwaye waiwaye kamar wani mai mutunci ne mahaifinka ya kira ka yana magana da kai amma yana maka magana kana ta waige waige ka kalli dama kalli hagu kalli dama ka daga kai kai so ya kake jin zai yi mafi karancin abin da zai iya fusata in bai kai duka ba mafi karancin abin da zai iya nuna maka fushinsa ya ina maka magana ba za ka tara hankalinka guri ɗaya ba to haka mai sallah yake lokacin da yake sallah ganawa ke da ubangiji yayin da yake waiwai waiwai to kamar yana nuna ba ladabi gida wanda ba ladabta wanda yake gana da shi da haka sai ubangiji ta ya fita sha'aninsa fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit Allah ta'ala yana fuskantar da fuskarsa ga bawansa lokacin da yake sallah matukar bai waiwaya ba yayin da ya waiwaye shi kenan ubangi ta'ala sai ya watsar da shi ibn qayyim zai zo bi waɗannan umarni daki bayan daki abubuwan nan guda daki daki ya mana bayanin su guda biyar wa amarakum bis siyami فإن مثل ذلك كمثل رجل في إسابة معه سرة فيها مسك kuma ya أمر ku da أزمي يا musu misalin mai azumi mai azumi kamar mutumin da yake cikin danjajen jama'a ne da jakarsa jakan nan kuma akwai turaren albiski a ciki kaga kanshin da zai rika tashi daga jakan nan nashi zai rika baya wa kowa sha'awa to haka mai azumi yake abinda yake fita na hamami daga bakinsa abu ne da mala'iku suke jin sa sannan kuma a gurin Allah ta'ala a min rihil misk ya fi turaren almiski kanshi ce fa kulluhum ya ajabu au ya ajabu rihuhu wannan au shakku ne minar rawi cewa ya ajabu ko kuma ya ajabu rihuhu wato kowannensu yana sha'awa yana sha'awar ƙanshin ya ajabu aw yu'jibu hurihu ko yana wato kanshin da ba shi sha'awa wa inna riha as-sa'imi atyabu inda Allah min al miski to kanshin mai azumi hamamin mai azumi ya fi turaren almiski a gurin Allah <clears throat> wa amarakum bis sadaqa kuma ya umarci ku ku rika bada sadaka sai misalin wanda yake bada sadaka to wanda yake bada sadaka da abinda Allah ya hore masa kaɗan ko da yawa ce kamar mutum ne da makiyansa suka kama shi ba zata suka cin masa sai gashi a hannunsu suka kama shi suka ɗaure hannayensa a wuyansa suka je suka aje shi za a sare masa kai sai ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya duk abin da nake da shi kaɗan ko mai yawa zan ba ku in fanshi kaina sai suka ci sun yarda sai suka karɓa ya fanshi kansa ya wanda mutum zai ji ya mutu ya dawo mutumin da aka kama shi hannun makiyansa makiyansa ne sannan ga shi sun kai ga matakin kawai zartar da hukuncin kisa za su yi a kansa an ɗaure shi an gabato da shi mai rike da takobi yana rike da shi kawai sarewa zai sai ya ce bari ya gwada sa'arsa yayi magana ya yi magana ce to duk abin da nake da shi da kaɗan da yawa duk zan ba ku ku kyale ni suka ce to min yadda ka babu ya zai ji dan ba zai taba zaton cewa zai sha ba sai wannan abin da yake tare da shi ya kubutar da rayuwarsa gaba ɗaya daga hannunsu to haka sadaka take ita bawa zai kubuta ranar gobe kiyama daga daga laifuffukansa da zunubansa za su zai ta kankare masa zunubansa ta wanke masa su yayin da zai zo cikin wani yanayi da zai fitar da rai sai a ce ai kana da kana Mene hasanat menene hasanat ai yi sadaka lokaci kaza lokaci kaza kaza sau da ka dauko ta auna ana auna sai a ga shi kenan, ai wannan sadaka ta isa a tafi da shi aljanna to kaga ya riga ya fidda tsammanin cewa zai tafi zai shiga aljanna kawai ya saddakar cewa wuta zai tafi sai kuma wannan sadakar ta cece shi sannan ya ce wa kum an tazkurullaha ta'ala fa inna mathala zalika ka mathali rajulin kharaja al'adu fi fi atharihi sira'an yace kuma ina umarta kuku yana umarta kuku ambaci Allah ta'ala ku rika ambatan Allah ta'ala sai misalin mutumin da yake ambatan Allah ta'ala kamar wanda makiyansa suka ganshi suka biyo shi a guje shi kuma ya fita a guje yana gudu sai ya hango wata ganuwa mai ƙarfi mai tsawo ya fada ya rufe kofarta sai da babu yadda za a yi su shigo ba za su iya haura ba za su iya karya kofa ba to haka haka haka shedan yake bin bawa a guje yana ƙarin halaka shi ba abin da zai yi masa katanga da shedan sai ambatan Allah da zarar ya zama mai ambatan Allah to kamar wancan ne da ya fada cikin ganuwa ba kuma mai ba kuma yadda shaidan zai yi da shi to haka ambatan Allah yake wanda wannan shine mahallu shahid da ta sa ibnu ibnu al-qayyim ya kawo hadisin amma zai yi sharhin hadisin gaba daya to shine ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yake bada wannan labarin abin da ya faru sai ya ce wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ina umarta ku da abubuwa guda biyar bayan waɗancan biyar da kuka ji wanda dukkaninsu wani abu ne wanda kun ji amfaninsa to kuma ga wasu biyar zan ƙara muku Allah ta'ala shi ya umarce da su as-sam'u wa ta'a as-sam'u wa ta'a wal jihad wal hijra wal jama'a ku zan masu ji yayin da za a gaya muku wato shugabannin ku za su gaya muku abin da yake doka ce to ku tsaya ku saurare su kan ku bijire sannan ku yi musu da'a wannan kamar yadda aka sani cikin duk abin da bai saba wa shari'a ba to a harka ta shugabanci ana so ka zama mai ji mai bi inda aka ce la sam'a wala ta'a shine lokacin da zai yi umarni da abin da ya saba wa Allah da manzansa to nan umarnin Allah da na manzansa suna sama amma idan har abin da zai yi umarni da shi bai ci karo da umarnin Allah ba bai ci karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai na kasa ka ji ka bi sawa'un shugaba ne na gaba daya al-Imam al-Azam ne ko ko wanda ya nada a matsayin shugabanka ko kuma shugabanka a matsayin wanda yake sama da kai a gida kamar mahaifinka ko wani babban yayanka ko wani shugabanka a ma'aikata duk yana daga cikin waɗanda za ka yi wa asam wa a cikin duk abin da bai zama saban Allah ba wal jihad da kuma maya domin ɗaukar kalmar Allah al jihadu bil mal wal jihadu bin nafs wal jihadu bil ilm da waɗannan su ne rukunan jihadi jihadu bil mal fitar da dukiyar ka ciyar wajen ɗaukaka addinin Allah ko bin ka ba da kanka kai in ba ka da dukiyar kana da karfi to ya zama da kai ake kai kawo wajen ya za a ɗaukaka addinin Allah sannan kuma in kana da ilimi shi ma ka bayar da ilimi wajen ilmantar da mutane da da yada addinin Allah wanda duk karkashin kalmar jihad don kalmar jihad in aka faɗa ba wai kowace ana nufin ana nufin ka ɗau makami ka daki mutane ba ko ka sari a ba wanda in aka ce jihad kalma ce amma shi yasa za ka ga aljihadu bil mal ma shi ake gabatarwa wajahidu fi sabilillah bi amwalikum sai an faɗi amwalikum din sana ce anfusikum saboda shi aljihadu bin nafs din babu bil mal din ba zai yiwu ba in babu bil mal din to jihad bin nafs din sai ya kiwa ko a zo yin shi a ta samu matsala yanzu ko ko ilimin nan da za a bayar idan babu abubuwan da za su taimaka wajen isar da ilimin ai kaga sai kaga an ta samu matsala ko an haƙura an yi ko an haƙura an yi yanzu wurin da za a gina a saka fitulu a saka amsakuwa duk ba da dukiya aka yi to a ce duk babu waɗannan abubuwa ni ne zan tsaya da miliya ina ɗaga miliya haka kwana biyu ba za ku wanda ba wahala in ta yi wahala ba zan fito ba eh ina wani mustabili shi ma ba zai zo ba to a ce kuma lokacin zafi ne a ce gashi amma duk fankoki ba sa yi sai ga mutane ba a san zuwa ko ka zo ka zauna a waje kuma an kowa ba ta yi to kaga duk za a yi ta samun matsala ko an daure ma an ci gaba a hakan to amma dai matsaloli za su yi ta zuwa to amma in aka taimaka da wannan kuɗin to sai ga komai ya yiwu komai ya yi saboda haka shi yasa ake gabatar da aljihadu bil mal akan aljihadu bin nafs saboda shine jigo shine jigo a yanzu da ba da ba da ba majal na aljihadu bin nafs din cewa aljihadu bin nafs din ba wai lalle sai da makami ba ko da karfinka yanzu matasan nan da suke ta kokari a shiga nan a fita nan a gyara wannan jihadu bin nafs ne ba kuɗi gare su ba amma kuma sun ba da lokacinsu da ƙarfinsu ya fita nan ya shiga nan ya ja wannan ya dauko wannan ya mika wannan ya aje wannan wannan jihadu bin nafs ne kai kuma nan da zaka fitar ka jefa a cikin bukiti kai kuma jihadu bin jihadu bin mal ne to waɗannan abubuwan su za su tafi yadda da'awar amma aka bar ɗaya a ce shi kaɗai yayi to ho zai yiwu ba a ce bin nafs yayi amma bil mal shi ba zai bayar ba ko bil mal yayi amma babu bin nafs dukiyar ita kadai ba za ta yi maka jihadin ba nafsi ta kai ba ta maka jihadin ba ilmin shi kadai ba zai yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah ba mutumin da yake tunawa yana jinjina masa irin sayyidina abubakar kuma inda zai faɗi alherin sayyidina abubakar sai ya faɗi shi ya tsaya min da dukiyarsa shi ya tsaya da dukiyarsa wajen yada addinin Allah ka ba karamin baiwa bace ba karamin alkhairi bane Allah ta'ala zai soka da shi ka zama mai ciyar da dukiyarka wajen yada addinin Allah wannan ka sa kanka cikin sahun su a sayyidina abubakar kenan kana cikin kana cikin kana cikin tantinsu. wanda suka je hajji sun san akwai tantina na yan na tubarkalla ko akwai kuma na na kowa da kowa na yaku bayi to can in ka je daman ba irin wannan ba ne to in kana ciyarwa fi lai to kana cikin tantuna irin sayyidina abubakar za ku zauna tare insha Allah to shi ne ya ce walhijira alhijira kafin a yi fathu makka min makka ilal madina ita ce hijira kafin fathu makka bayan fathu makka babu sauran hijira kuma la hijrata ba'da da fath walakin jihadun waniya haka manzo Allah sallallahu alaihi na makka yanzu ba zai tashi ce ya tafi madina hijira ba ko ko wani gari mutum ya ce ya koma madina hijira ba wannan hijirar ita wannan ta ƙare shi ya sa waɗanda suka yi ta sun riga sun tafi da ladansu shi ya sa ba wanda zai yi irin wannan shi ma ya zama almuhajiruna ya shiga cikin almuhajiruna ya ce ai shi ma ya koma madina da zama don ka koma madina da zama ba za mu ce maka almuhajiruna ba wannan an riga an rufe kofar kuma har abada ba za ta buɗu ba da ita ce waɗancan da suka cancanci wannan suna a sabiquna al-awwaluna min muhajirina to na muhajirina din su ne waɗannan ba fa wanda zai yi hijira daga wata ƙasa ya koma wata ƙasa da zama ba wannan da suka baro makka suka dawo madina suka bar dukiyarsu suka bar danginsu suka bar inda aka haife su da inda suka saba inda suka yi wasan ƙasa da jama'arsu da duk abin da suke so suka koma wani gari a matsayin baƙi a karbe su a ce a yi musu karo-karo mutum da kudinsa ya zo ana masa karo-karo ya bar kudin kuma inda zai yarda da kafircin zai je ci gaba da zama a cikin kudinsa watakila ma har ya yi da ciki a kudin wasu to amma ya yarda cewa ku riƙe lokacin da suhaibin rumi ya zo zai yi hijira suhaib ba dan makka ba ne zuwa ya yi baƙo ne ya sa ake ce masa rumi duk zai larabe ne da ya zo zai yi hijira suka ce kaga musar da ka zo garin nan fa baka da komai tsiyatsiyar ka ka zo ka yi kwadago ka yi aiki ka yi kasuwanci ka tara kuɗi kuma yanzu ka ce ka yi kafir cewa addini muka tattara kuɗin ka bi annabi ka bi muhammadu mu ba za mu yadda ba ya ce in na bar muku kuɗin za ku kyale ni suka ce eh <coughs> ya ce to shi kenan ku riƙe kuɗin ku je gu kaza da kaza da kaza suna nan ajiye a wancan lokacin ba wani banki kowa gidansa ne bankinsa suna gu kaza ku je ku dauka suka je suka gan suka ce to a sake shi tafi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce rabi albay aba yahya ciniki da kai kasuwanci da kai yayi riba to waɗannan su ne muhajiruna da ake magana yanzu muna da muhajiruna waɗanda suka yi hijira zuwa europe akwai sun hijira zuwa america wasu suna latin america wadanda duk muhajiru ne amma ba wadanda ba eh ta gana 'yan gudun hijira to ba irin wannan wannan hijirar ba to bayan wannan sai alhijira min biladul kufri ila biladul islam wadda ita ce nau'in hijirar da shi har yanzu akwai shi mutumin da yake zaune a garin da ake kafirci kuma aka hana shi sakat ya kasa yin musulunci to wajibi ne ya tashi ya koma kasar musulmi don yi musulunci ba daidai ba ne ya zauna a nan ya haƙura da musuluncin a'a ya tashi ya koma garin garin musu wannan shi ma kusan yanzu dokoki na duniya duk sun kashe wannan kusan ma aka za yanzu ake samu sai ga daga garin musulmin ne zai gudu garin kafircin eh, da yawa yanzu yan kasashen laraba na yanzu yan siriya ɗin da ina suke ta guduwa ba gashi na europe suke ta shiga ba ana ta wulakanta su yanzu jiya ma ina jin ko denmark ne ko suka yi dokar cewa duk wanda ya shigo da kuɗi a kwaci eh a bar masa dala 140 to suna ganin wulakanci iri-iri saboda haka kaga abin ya juya a kasar musulmin ana ta ana ta kashe su su ma kuma masu su a can su ne kuma su kashe su a nan din za su kashe su a nan din su kuma su je can garin su ta wulakanta su to a yadda shi musulunci ya tsara in kana garin kafirci aka hana kai musuluncin ka da garin musulmi amma yanzu kana shiga kasar da ba ta ka ba kama ka suka ce daga nan kai kana jin abubuwa ba sa tafiya daidai ba za ka tafi saudiya ko abin nan ai ba wanda zai kyale ka eh kuma kuma ko mu ba za mu yi fatawa a yi hakan ba dan can matsalar za a mai da ita saboda haka mutum ya je ibada ai tai masa yankan aljihu eh mutanen mu a ce duk ai hijira an yadda kowa ya je ya shantake to hajji da umara din da sai ta gagara zuwa dan lalata abin gurin za a yi kuma eh lalata gurin za a gare dai mu tsaya nan mu yi ta fama da junan mu eh, eh kwarai da gaskiya ana samun nasara to sai kuma alhijira min al-ma'siyati ila at-ta'a to yayi hijira daga saban Allah da yake yi ya koma zuwa ga biyar Allah mutum ne mai saban Allah ya gane abin da yake ba daidai bane yayi hijira ya koma alhijratu min albid'ati ila ila sunnah bid'a dan bid'a ne mutum yayi hijira daga bid'a na ya koma sunna wanda duk kofofin a bude suke kofar hijira ɗaya ce aka rufe ita ce kofar hijira daga makka zuwa madina wannan ta rufe ba kuma za ta buɗe ba hmm, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath sai wal jama'a lazimtar jama'a aka ce jama'a ba ana nufin masu yawa ba ba wanda suka fi yawa ba a'a wanda suka fi yawa ba shine mizani a gurin Allah ba a shari'ancin aka ce jama'a ana nufin waɗanda suke kan abinda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai saboda sahabbai sun shiga tabi'ai sun shiga atba'u tabi'ina sun shiga a'immatul huda to duk wanda zai kasance tare da alqurunus thalatha din nan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wanda duk yake tare da waɗannan shine jama'a ko shi kadai ne a kauyen su ko mutum shi kadai ne sufyan ibn uyayna yana cewa abu hamza sukkari jama'a saboda shi kadai ne a kauyen su yake sunna sauran mutane duk bid'a suke yi to sai malamai magabata suke cewa shi ma jama'a ne wani shi ake nufi da jama'a ka a ce a yi lissafi suwa suka fewa wanda suka fewa su ce mu ne jama'a a'a wanda suke kan abinda da sahabbai suka rayu a kansa abinda tabi'ai suka rayu a kansa atba'u tabi'ina suka rayu a kansa wannan sune khairul qurun da annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رقبة ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع zai زي da kansa daga cikin جماعة al'ummar musulmi wanda suke kan abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shugabanci na musulunci ya ce shi ba zai yi biyayya ba zai yi tawaye to kamar ya cire igiyar musulunci ne daga wuyansa kamar ya cire igiyar musulunci musulunci yana sawa kowa igiyar da yake jan shi da dukkaninmu masu miƙa wuya ne a cikin musulunci shi ne ma'anar islam ɗin mun miƙa wuya saboda kamar musulunci ya sa igiya ne yana jan mu inda ya yi umarni ya hana mu abinda ya hana to idan mutum ya ce ba zai zauna cikin jama'a ba to kamar ya cire igiyar ne daga wuyansa ma'ana shi ba zai yi biyayya ba illa an yuraji sai in ya sake wa kansa lissafi ya dawo wa man yad'a da'awal jahiliya fa innahu min jusal jahannam wanda kuma yace zai yi da'awa irin ta jahiliya wato ya rika fi ya rika so ya rika gina sansa ko ko kiyayyasa akan wasu sunaye ba sunan musulunci ba ba sunan imani ba a ce saboda wata kungiya ko wata ƙasa ko wani gari shi wannan zai sa ya so mutum ba ruwansa da addininsa ba ruwansa da daga a kawai kasar su daya shikenan shi shi ne wanda kuma ba kasar su daya ba komin musuluncin sa baya san shi ko kungiyar su daya shikenan nashi ne ko ba me yake yi shi nashi ne yana san shi yana kaunar sa wanda ko baya kungiyar sa to komin mutuncin sa komin kirkin sa komin addinin sa baya san sa to ne ita ce da'awar jahiliya ce wanda yake cikin family din su shi shine mutum wanda duk baya cikin wannan family din to shi a gurin sa baya masa baya ganin kansa da gashi to wannan ita ce da'awar jahiliya wanda duk zai irin wannan yana da'awa irin ta jahiliya fa innahu min jufa jahannam to yana daga cikin tarkacen da Allah zai zuba jahannama to shine sai wani mutum ya rasu ya ce ya rasulullahi wa in salla wa sama ko da musulmi ne an ganshi yana azumi yana sallah yana sallah yana azumi wannan ba zai fitar da shi daga cikin yan wuta ba annabi ya ce wa in salla wa sama ko da ya sallah ya azumi fad'u bi da'wallah allazi sammakum almuslimina na mu'minina ibadallah ku yi kira da da da, da abinda Allah ta'ala ya kirawo ku da shi ku musulmi ne mu'minai ne bayan Allah wannan abubuwa su hada ku su zama su ne igiyar da suka kulla ku ko ma menene ya zama bayan wannan ne ka so kasarsa ka so kasarka to bayan addinin ka ne ka so ba a ce ka so ka ki kasarka ba ka so kasarka ka hidimta wa ƙasarka ka kyautata wa ɗan ƙasarka duk ka yi wannan amma ya zama na dai addini shine farko wannan shine a ka'ida a musulunci sai dai kuma ka san wata karantarwar daban kuma amma da in karantarwar musuluncin ce to a ka'ida musuluncin ne farko sai komai kuma sai ya gino a kansa in aka sha bamban a musulunci to kuma an sha bamban a babban abu sauraka sauran dai sai dai a yi zaman mujamala kawai zaman yaƙi amma an rabu akan abin da shine mahadin gaba daya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku riki wannan shine yadda Allah ta'ala ya hada ku ya dinke ku da shi shine musulunci shine imani lokaci yayi zamu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh